الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau talata goma sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 22 ga watan janairu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a karatun wannan littafi mai albarka littafin fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi wannan shine darasinmu na tara a wannan darasi na tara muna babi na goma babin da yake mana bayani akan riko da abin da yake tsantsar sunna wacce ta zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma nisantar duk wani abin da yake bid'a da duk wani gugubi da duk wani datti da ake kokarin a yaba ma musulunci shi yasa littafin yake fadlul islam bayan an maka bayanin matsayin musulunci sai kuma a maka bayanin kariyar da ake bai ma musulunci ana bai wa musulunci kariya ta ciki ana ba shi kuma ta waje ba a yadda mutum ya shiga musulunci bai fita don kada mai da musulunci jam'iyyar siyasa yau mutum yana wannan jam'iyya gobe ya tsallake ya koma wata jam'iyyar sai aka haramta wannan ɗaya kenan na biyu kuma musuluncin da ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata shine musuluncin da shi ya yadda da shi a matsayin addini ya ce inna dina inda Allahi al-islam wannan shine shi sa ake bai ma addinin musulunci kariya ba a yadda mutum ya ƙara ba akan yadda Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakan nan kuma ba a yadda ya rage ba wannan shi ke nuna kai da kake bin wannan musuluncin tsantsar bawa kake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin za ka yi ne abin da aka ce ka yi za ka bar abin da aka ce ka bari a lokacin da ba a sa ka ba kai kana shishigi a lokacin da aka ce kada ka yi kai kana botsarewa kenan wanda yake duk waɗannan sifofi ne na tawaya na gajiyawa wanda yake ba sifofi ba ne na kamala allah ta'ala ya tsare mu allah ta'ala ya mana muwafaka a ciya mun yi magana kan hadithul haw hadisan da muke magana sun tattaru ne akan abin da ya safi tafki wanda ake kira kogin alkausara ko tafkin alkausara amma a cikin darussan mu suka gabata mun sha maimaitawa alhawd daban alkausar daban wannan baya hana ki akwai wani akwai haɗuwa tare da su mun fahimci wannan da ke ko ubangiji subhanahu wata'ala ya ya girmama annabin shi sallallahu alaihi wasallama da wannan tafki da cewa kamar da makaranta ashirin sunna kowane annabi yana da alhau wannan tafki duk wanda isha ruwan da ke cikinsa ba zai sake jin kishi har abada la ilaha illallah Allah ka sanya mu daga cikin su wannan tafki ruwan da ke ruwan sa ruwa ne fari kar yake yafi ya fi nono fari siffar shi ta uku ruwa ne wanda yake zaƙin shi ya fi zuma zaƙi abin nan moɗa da ake ɗiba a sha adadin taurarin sama kaga ba magana kenan a yi a'a kowa ya tsaya abin da ake bukata shine mutum ya tsaya tsayin daka akan abin da ya fi sunna ta manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam da ya ce yana can yana jiran mu a gabar wannan tafki ana yana tsaye za a kawo wasu za su sha wasu sun yi koro za su sha annabi sallama ya ga an shiga tsakanin shi da su saboda me saboda sun canza addini matsalar kenan sun canza addini addinin da sallama ya basu da shi ba a kan shi suka ci gaba da rayuwa ba wannan bala'i ne Allah ta'ala ya tsare mu قال رحمه الله عز وجل وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله شفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضى على أصل على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجا وزاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال ماءه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة وأنا حذيفة رضي الله عنه أنكر وانا حديثي لك حذيفة الله تعالى قال مشيئة shi ake kira huzaifa sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'abocin sirrin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi babba ne daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci yakin gwalolo yakin da tsanani i tsanani a wannan yaki din bala'i i bala'i zafi i zafi ga ina nufin ba zafi na rana ba zafi na yaki amma a duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsagaita yana sallar dare ba a wannan yanayi ana cikin wannan yaƙi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa zai lallaba ya je ya jiyo mana halin da mushrikai suke ciki shirye-shiryen da suke yi na amince mashi aljanna kowa ishu kasan bala'i yayi bala'i annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sake maimaitawa wa zai tashi ya shiga ya kutsa cikinsu ya je ya dawo ya zo mana da labarin su na amince mashi aljanna ko wa ishuru ya faɗa su uku labarin ai kaga falala ce ko wa sai ishuru don wani ne sabu zaba ya ce shi inda ya rayu da tare da annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi da ba za su bar manzo Allah ya taba kasa ba kullum za su dinga daga shi ne a ka suna yawo shi sai ce kai ba mu Allah ka yi shuru yi shuru kai gode ma Allah ta'ala a matsayin da ka samu kanka shi shine kawai sai ya koro mushi wannan bayanin su sun kasance tare da manzan Allah sallama a yakin gololo ghazwatul ahzab kenan wannan ji da ke ko anan tsira da aminci Allah su tabbata a gare bayan ya bada falala babu wanda ya tashi sai ya biyo layi yana kai waye kai waye kai waye sai ya zo kashi ya ce kai waye ce ni ne fazaifa sai ce ibnu yaman sai ce eh sai ce to shikenan yace tunda yace ibnu yaman na san ta hau kaina sai ce tashi ka je ka jiyo mana labarin su don haka ya zama umarni ba ya zama ba da falala ba tun da umarni ne sai ce tashi ka je ka shiga tsakanin su ka jo mana labarin su kada ka taba kowa ko zai fito bin Yamani ya yunkura ya shiga cikin su yana shiga cikin su kwamandan su babban wanda ke ba su umarni shine Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba ka san bangaren tsaro yana shiga ya ji cewar anya a cikin sojojin shi an samu baki akwai wanda ba dan ciki bane ya shigo sai ya ce da sojojinsa kowa ya maza ya rike na kusa da shi ya tambaye sunansa sai ya zafi tugul ya mani ya maza ya rike na kusa da shi ya ce mai sunanka ka kalat Allah ba a maganar addini da sanyin jiki kana da saka kan saka kan kana da kologo duk ba addini da wannan sai ya maza ya rike na kusa da shi ya ce mai sunanka ka yanzu babu magana shi a rike shi a tambaye sunan shi kenan kun gano wannan da ke ku abu na farko abu na biyu shi abu sufyan a daidai wannan lokaci ce kai yaƙi fa ya yaƙi kowa ita kai shi ni ma ita ta na ya fille a guje zai huzaifa tubul yamma ya ce ta gaban shi ya wuce ba duk manzo Allah ya ce kada ya taba kowa ba da ya fille mishi kai ina fata mun fahimci wannan da kyau ina zan a takaicen takaitawa musan waye ko zai fatu ibnu yaman shine sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ibnu kathir ya kawo a suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'akum junudun fa arsalna ilaykum rihan wa junudan lam tarawha hadhihi zuwa karshe Uzaifatu bin Yaman ya kasance yana cikin waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya lissafa mai sunayen munafikai yace kaga wannan nan munafiki ne kaga wani munafiki ne kaga wani munafiki ne sadaka hudaifatu bin yaman shi ya san fassarar wannan aya ta fito fili ta abin da ya shafi munafikai abin nan wani man haula kuma na arabi munafiquna wa min ahli madina maradu ala nifaq la ta'lamu nahnu na'lamu sanu'adhibu marratayn alladhi zuwa karshe wala ta'rifannahum fi lahn alqawl annabi tsira sallallahu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya lissafa mishi su saboda haka idan wani mutum ya rasu sai hudaifatu bin yaman ya zago ashe umar dan khattab yana fake da shi idan ya ga huzaifa ya kebe ya wuce shi ma sai ki mai sallah ya wuce huzaifa sai da umar dan khattab ya ya samu huzaifa ya ce ya ce lissafa bashi munafikan ne ya ce a'a anan yana da aminci Allah su tabbata a gare shi kadai ya gaya wa ya ce babu shi ya ce babu sunan shi a ciki wai kaji umar sai da ya tabbabi babu sunan shi a ciki wanda ke kasa inda ana inda ana bada note a shiga aljanna su umar umar dan khattab sai sun bada note ba za a ce ku je ku ce mu muka ce kaza kawai amma saboda yaƙini da suke da shi a ubangiji suna da kyakkyawan zato amma hakan bai sa sun yi ma Allah ta'ala shishigi ba wa an huzaifa ta radiyallahu anhu qala an karbo na wani hadisi daga huzaifa ibn al-yaman Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-khair sahabbai sun kasance suna tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da alkhairi da hanyoyin alheri da me da me alheri kuma yaya hanyoyin sa suke wa ana as'aluhu an shar ni kuma na kasance ina tambaye shi dangane da abin da yake sharri me ya sharri menene kuma hanyoyin sharri asan makarantar manzo Allah babbar jami'a ce makaranta ce aji guda ne a shi yake karantar da masu digiri na uku a ciki yake karantar da masu yan primary school kuma karatun ya tafi bai daya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lokaci guda baya bukata sai an raba waɗannan an raba waɗannan an raba waɗannan a lokaci guda yake karanta da su duka wannan shi alkhairi yake tambaya kuma nan ne takhassusunsa sai annabi sallama ya dinga bashi labari kamar abdullahi bin mas'ud yace babu wani abin da yake sharri sai annabi sallama ya nuna mana shi babu abin da yake alkhairi sai hatta tsuntsu da ya gifta inda akwai alkhairi sai manzo Allah ya fahimci mana shi a ciki kasan manzo Allah ba abin da ya rage kaf ya isar da komai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yace wa ana as'aluhu an shar ni ina tambaye shi Huzaifa kuma ya fi so ita khasusi ya zama civilization din shi a fagen ilimi shine ya za a ya zama ya san sharri ya san hanyoyin sharri makhafata an yudrika ni dan jin tsoron kada ya riske ni shine kawai in san shi dan in kauce masa in san shi daya da in na ga. farce ya fada ƙasa to na san farcen sharri ne wannan gangan jikin na tafe in san yadda za a yi in tsira aga ne makafata an yudrika ne kenan ko sai zan maf'ulun li ajli fa sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna kunna fi jahiliyatin wa shar lalle mu mun kasance cikin maguzanci da sharrin da yake ya riga yayi katutu shine ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin shi fatahul bari kamusu suna yake cewa kenan yana yana ishara ila ma kana qabla al-islam min al-kufri wa qatl ba'dhi ba'dha wani yana nuna irin yadda suka kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci na kafirci zalla da yadda sahin su yake kai shashi inda ake shan jini ake cin mushi ake aikata duk abin da yake a masa sunan alfasha mata ake ake gadon su in mutum ya mutu ya bar mata 86 sai wani ya gaji su cikin yayan shi sai ya gaji su duka kawai in ya gara ma ya cire uwa shi a cikin ya gara ma kuma tattara da su duka in kuma yayan shi ne ya mutu sai ya ɗauko rigarsa ya jefa duk wanda ya riga jefa rigarsa ga wannan matar shi kenan shi zai gaje ta a cikin yan uwa da jahiliya kenan Allah ta'ala duk ya rubuta ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ilaha illa anta nisaa karha to saboda haka jahiliya sun kasance cikin jahiliya muhammad bin abdul Allah ta'ala ya shi da gafara yana da littafi suna masailu jahiliya allati khala fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahli jahiliya ya lissafa abubuwa 128 na abin da suke jahiliya ne ma kusanci ne zalla wanda yake kusan da wannan littafi muka fara wannan daura din cikin daurori da ake gabatarwa Allah ta'ala ya amfana da musu abinda ake ne da ya amfana da su ka ji don ka nisanta kada ya zama na kullum kana dukiyar musulunci a shi akwai gugugugugun jahiliyanci tare da mutum don ya ce kunna fi jahiliya kaga inda ya kawo ta na kira bala'in maguzanci ne in aka haifa wa mutum mace ya mace to shi na ya bar unguwar ba zai sake giftowa ba kuma in yana kasuwa ne haka kasuwa za ta daɗe sai dai a bai shi kaɗai wai yana jin tsoron shigowa unguwar shi za a dinga nuna shi a ce matar shi ta haifi mace وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على حون أم يدسه في التراب haka ma kusancin su ke kenan to kuma za ka har yanzu akwai ɗanshin a cikin mutane sai mutum a haifa mashi mace kaga yana bakin ciki yana damuwa baya so ya ji an haifa mashi mace kaga har yanzu akwai wani nau'i na jahiliyanci a tare da shi Allah ta'ala ya sauke Uthaywa ibn Yaman yake cewa faja'ana Allah bi hadha alkhair sai ubangiji subhanahu wata'ala ya zo mana da wannan alkhairi din ma'ana ya zo mana da imani da zaman lafiya tunda su kullum cikin yaƙe-yaƙe suke da kyakkyawan hali da misanta da abin da yake alfasha da dai wannan abin da yake tsantsan alkhairi in ji huzaifa ibn yaman yana shimfiɗa kenan qala radiyallahu an fa hal ba'da hadha alkhairi min shar tambayar ita ce ya rasulallah bayan wannan alkhairin da Allah ta'ala ya zo mana da shi shin akwai wani sharrin kuma daban wanda yake ba na farko ba saboda kun ga sharrin din da na farko da muka ambata da na biyu duk na kira ne a ka'ida kuma idan sunaye biyu suka zo duka na kira ne to kowane cin gashin kansa yake yi amma idan sunaye biyu suka zo na farko na kira na biyu na arifa to na biyu shine na farkon na farkon shine na biyu to kun ga nan da yace inna kunna fi jahiliyatin wa sharr shar na kira ne sai ce fa ja'ana Allah bi hadha alkhair fa hal ba'da hadha alkhair min shar kun fa hal ba'da hadha alkhair shi bayan wannan alkhairin da Allah ta'ala ya zo mana da shi kaga wannan alkhairi na biyu shine na farko kenan saboda kowanne su ma'arifa ne sai ce min shar akwai kuma wani sharri qal sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce na'am kwarai akwai wani sharri bayan wannan alkhairi sai ibn hajar ya ce wal muradu bi shar ma yaqa min al fitani min ba'di qatl usman wa haluma jar shine wannan sharri shine abin da ya faru tun lokacin da aka yi sayyidina usman da sauran abubuwan da yake wakana kun ga har yanzu duniya bata samu zaman lafiya ba tun da aka yi sayyidina usman a masallaci yana sallar asubahi sayyidina umar aka biyo da kai sayyidina usman to har yanzu duniya bata samu zaman lafiya ba Allah fata mun fahimci wannan da kyau can in ya lafa a wani wurin sai ga kuma a daidai lokacin ya kullu a wani wurin wani shine sharri kenan Allah ta'ala ya sauke kuma kullu ba farko farkon sharri a nan baya baya shine tun kashe malam Ja'far da aka yi har yanzu babu zaman lafiya kuma Allah salamatu wa lafiya Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shi qala na'am sai ce akwai fa qultu sai na ce wahal da zalika sharri min khair shin bayan wannan sharrin akwai wani alkhairin kuma kulura wahal da zalika shar shin kaga wannan ashar ma'rifa ne shine na farkon kenan min khairin akwai wani alkhairin kuma wanda yake ba waɗancan biyu da suka gabata ba kenan qal sai ma'aikin Allah ya ce na'am eh akwai alkhairi wa fihi dakhan wa fihi dakhan ma'ana bi fatahi dal wal kha haka ibn hajar ya dabbanne shi a cikin fatahul bari kun gane ko wa fi dakhan ba dukhun ba dakhan yace eh akwai alkhairi akwai alkhairi amma wa fihi dakhan a cikin wannan alkhairin akwai addakhan idan aka ce addakhan ko dai zama alhikidu hasada alkhairi ne amma kuma ba zallan alkhairi ba ko kuma zama na a'a wa fi dakhal wa fihi dukhan akwai alheri amma kuma akwai hayaki ciki wanda yake kasa hayaki yana rufe abin da ke gabanka baya baka ka ga abu yanda yake sosai da sosai na fata mun fahimci wannan ke kowa ya riga sai idan aka idan mota ta furzar da hayaki mai yawan gaske sai ka taka birki dan baka san abin da ke tafi ba don wannan haƙin ya sha makance ka tsakaninka da abin da ke can ina fata mun fahimci wannan ko ɗaya kenan na biyu kuma hayaƙi yana ɗauke da zafi kenan dai wannan alkhairi ɗin ba alkhairi ne tsantsa ba alkhairi ne wanda yake garwaye da waɗansu abubuwa masu Allah salamatu wa lafiya ƙultu sai huzaifa ibn yaman ya ce sai na ce fahal nan wa ma dakhala menene hayakin nasa wa ma dakhalu menene hayakin ba ya ce akwai akwai alkhairi ba amma a cikin alkhairi akwai hayaki menene hayakin qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace qaumun yastannuna bi ghairi sunnati waɗansu mutane ne za su dinga yunkurin kiran sunna da sunnar da ba tawa ba suna sunna amma sunnar da ba tawa wa yahduna suna kiran shiriya suna neman shiriya suna cewa suna shirya da mutane bi ghairi hadi da shari'a da ba tawa ba kun kusan wannan sunna alkhairi ce shiriya alkhairi ce kuma duk wanda ya ji an faɗi sunna zai ji cewar madalla duk wanda ya ji an faɗi shiriya zai ce madalla amma duk wannan sunnar sunna ce ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shiriya ce ba shiriyar kaga lalle ya nuna akwai hayaki akwai duhu akwai bala'i ciki ba kowa ne zai iya tantance wannan sunnar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane ba kowa ne zai iya tantance wannan shiriyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ce kuma kun lura wannan ya faru kuma yana faru duk wani wanda ya ɗebo bid'arsa sai ya yi ƙoƙarin jingina ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dandanan ne za ta samu shiga ina fatan kura tare da ni sosai da sosai dan da wannan ne za ta samu shiga saboda haka kowa zai iya kiran kanshi sunna amma kuma bin sunnar manzan sallallahu alaihi wasallama sai ta gagare shi kowa zai iya kiran abin da shi yake akai sunna amma kuma in ka duba shi da sunan manzo salama sai ga abin da rasul mai ce arifu minhu wa tunkir da gani za ka sani tare da su kuma za ka yi inkarin abin da ka gani to ya nuna ba sunna bace duk da sun kira ta a baki sunna ya nuna ba shiriya bace duk da a baki sun kira ta shiriya wannan kuma ka ɗauki dukkanin ƙungiyoyi za ka ga kamar yadda na faɗa babu wata ƙungiya face abin da take ɗauke da shi sai ga gan shi a fili manya-manyan ƙungiyoyi da suke a nan kurkusa su ne ba sa wuce ƙungiyoyin ɗariƙu da ƙungiyoyin sufai abin da ƙungiyoyin shi'a abin da zana ce ƙungiyoyi kowace ɗaya tara da data rasa in ba kuma ta mun taɓa yi ana mun kawo shajara ɗin kowace za a ganta ita sufai sun ce su ɗari uku ne da goma sha uku wai adadin mutanen badar ku lura wai dan a sami a tsarkake sufancin sai aka ce ɗari uku da goma sha uku ne wai adadin mutanen badar kenan suna zo su ce kowane mutum badar ɗaya yana da mai kenan a wannan ƙarya ne su ma san san ƙarya suke yi kullum haka kuma ka dubu shi'a sau nawa ana cewa la ilaha illallah ce babu kyau ko ba faɗa a ce mai ce wazifar la ilaha illallah ne istighfari ne salata annabi ne wannan ne babu kyau din kun ga abu ne wanda yake fi dakhal ina fata ko mai tona da kyau fili dakhal la ilaha allah alkhairi ce tsantsa muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah alkhairi ne tsantsa shine alkhairin duniya da lahira istighfari alkhairi ne tsantsa salatin annabi alkhairi ne tsantsa kun fahimci wannan to amma yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bar al'umma da shi haka su suke kira kuma haka ba kowa zai kare ba ba kowa zai gane ba sai ga zan ce wannan kenan in kuma wani salati ne na daban sai ga zan ce to ai akwai shi cikin qur'ani allahumma ai akwai shi allahumma salli ala muhammad al-fatih ai akwai shi allahumma akwai allahumma a cikin qur'ani akwai allahumma qul allahumma a cikin qur'ani ala ai akwai ala a cikin qur'ani muhammadin akwai shi a cikin qur'ani to da kace akwai allahumma wace وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كوكو وتشي ina fata mun fahimci wannan da kyau to za ka shi yasa ya ce wa fi dakhal ba kowa yake fayyace al'amuran kuma dama a kasuwannin jahilai ba irin hajjar da ba za a kasa ba sai ka dace ai la ake yi na mun yadda ita ce ita ce ita ce to wannan ba shi ake magana ba ana magana ɗariƙa ne da abin da kuke kira wazifa ko abin da suke kira wazifa ɗaya kenan haka nan ka ji ana cewa ahlul baiti sai ka ji ana cewa ahlul baiti ahlul baiti mutane ne na kwarai duk wanda ke da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ka san yana da falala ta musamman amma muna nufin musulman cikin su musamman kuma wanda in riko da abin da kakan ya tafi ya bari ba wanda ya kirkiro nashi ba yake jayayya da kaka tun da mun kaka aka ce mu rike tukunna ina fata mun fahimci wannan da ke ko daman kaka aka ce mu wanda in riko da aikin kakan sai ya samu falala daga wurin mu doriya gwargwadon yadda in riko da abin da aka turo kakan shi da shi amma ala ita hal da za ga ana magana ahlul baiti kuma ahlul baiti san ahlul baiti fa ibada ne wanda yake kinsu kuma bala'i ne duniya da lahira amma wani ya nuna bauta musu kalla to haka shine duhan dakhal din to haka za ga a kowanne da ake alkhairi amma sai a rubuta mashi hayaki sai ga hayakin ga zafi ga duru ya hana ka tantance wadansu al'amura isa ya ce na'am wa fihi dakhal haka kuma kowace kungiya duk cikin kungiyoyin bidiya din nan za ga duk wani abin da wani ya dauko na bid'a sai ya yi kokarin ya janyo aya ya yi kokarin ya janyo hadisi ta yadda hisa malamai suka ce abu na farko a ayar da kaja a hadisin da kaja waye magabacinka da ya fara fasarawa akan haka saboda ni yanzu in na fasara sai ka ce na fasara in ka fasara sai in ce ka fasara ko mai da ke ko lura da me lura da kai kana jingina kanka zuwa ga wata kungiya ni ma kana jingina ni zuwa ga wata kungiya to idan ba kuma zuwa ga Abubakar da Umar da usman da Ali da sa'idun da sa'adun da ibn afin da talhatun da amiru fihirin da azubair da su goma waɗanda zai karɓi satifike ɗin aljanna daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin su bar duniya ya suka fasara. kaga ba zan ji wani kaikayi a zuciyata ba dan baya cikin kungiyata da kake jingina ni zuwa gare ta kaga kuma baya cikin kungiyarka shi sa sunna suke cewa ala fahmi salafus salih akan fahimtar magabata nan sahabbai mun kara da cikin sahabi baki daya su fassara wannan ayar sabanin abin da kai ka fassara to an na laka haza su ma a gaban su qur'ani na sauka wani zai ce a kai shi ma qur'ani na sauka a wuce zuwa ga almajiran sahabbai tabi'ai kenan a wuce zuwa ga almajirin tabi'ai atba'u tabi'in a'immatul huda su imam abu hanifa sai imam malik ibn anas sai imam shafi muhammad ibn idris sai imam ahmad ibn hanbal sai imam abdurrahman auza'i sai sufyan thawri su sufyan bin uyayna duk su sa'ad bin layth layth bin sa'ad al duk su waye sai karanta waɗannan abubuwa kuma a wani abun mamaki duk littafansu suna na ƙasa sai karanta sai ka karanta muwatta tun daga babu qutus salah har zuwa ba abin da eh, tun daga kitabu kotu sala har zuwa kitabu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallama daga bango zuwa bango kenan babu wannan abun kwata-kwata babu shi babu alama shi kuma sai a kira sunan addini kuma muwatta shi ne farkon littafi da aka rubuta har imam muhammad ibn idris a shafi yake cewa bayan littafin allah babu littafi kuma muwatta to haka zaka duba duk littafan nan filla filla daga gidan annafta bayani na shari'a babu sai kuma a ce dole wannan abin ibada ne sawa wannan abin na aiki ne sawa wannan abin na aƙida ne sawa wannan abin na mu'amala ne sawa wannan haka dai zaka ga ka ce sai a ce a'a ai ba dole bane ai ba dole bane a'a ba ba dole bane in dai ibada ce to dole ya zama na tara da matsuguni a cikin shari'a ba dole bace wannan wani abu ne ba to haka zaka ga alkhairi da yawa za amma sai ga an kakaba musu waɗansu alama da su Allah salamat wa lafiya qult fa hal ba'da zalika alkhair shar shin bayan wannan alkhairin da yake a cikin shi ɗin da akwai hayaki akwai wani sharri kuma qal na'am sai ce eh fitnatun amiya wata irin makauniyar fitina ce ita ce amiya domin amiya mu'annas ne na a'ama a'ama makahu amya makauniya ahmar ja جا ja mace kenan ko yawa aswad baki sauda baka tsoraka da ya ce fitina ce makauniyar fitina inna lillahi wa ɗaya kenan fitina ta ɗaya kenan fitina ta biyu wa du'atun ala abwabi jahannam sannan waɗansu mutane da suke kira suna nan a ƙofofin jahannama su suna kofofin jahannama suna tsaye suna ta giran mutane zuwa ina kenan zuwa janna domin du'a jami ne na da'i shi kuma da'i shi shine a da'i ila ghair al-haq kamar yadda ibn hajar ya faɗa mai kiran mutane a zuwa ga tafarkin da ba na daidai ba ala abwabi jahannama suna kan kofofin jahannama man ajabahum ilaiha duk wanda ya amsa musu wannan kiran da suke yi qadhafuhu fiha za su rufta ciki za su mai cikin wannan jahannama din Allah ta'ala ya tsare wa wannan ba fitina bace fitina ce wannan kuma fitina bace qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sifum lana waɗannan du'atun ɗin ala abwabi jahannama da suke kiran mutane suna tsaye akan ƙofofin jahannama suna kiran mutane don su rubuta da su ya rasulullah sifanta mana su wani irin mutane ne ya za mu gane su قال sai ya ce qaumun min jildatina mutane ne fatan mu ɗaya da ba daga cikin aljanu suke ba a'a min jildatina fatan mu iri ɗaya ne da su wa yatakallamuna bi alsinatina suna yin magana da harsunan mu ina fata mun ji wannan da kyau shi yasa ibn hajar al-asqalani yake cewa ainin qaumina mu jama'a mu ne wa min ahli lisanina kuma harshen mu ɗaya da su wa da addinin mu ɗaya da su kenan kan ma ka ji cewa ruwa cikin kafare ne shi yasa na nakalto magana ibn hadar kar ka ji cewa waɗannan wai cikin kafare suke a'a ba cikin kafare suke ba qala al-qabisi al-qabisi yake cewa ma'anahu annahum fi zahiri ala millatina abinda yake zahiri suna bayyanar da abin da yake musulunci wa fil batini mukhalifun a baɗini kuma sun saba akwai wata ruwayar hadisi ruwayar ummu salama yake cewa fihim rija abin nan fihim rijalu a cikin waɗannan mutanen da suke ala abuwa bi jahannama a cikinsu akwai mutane ƙulubuhun ƙulubu shayatse zukatansu zukata ne na shaidanu fi jufmani ins a jikin mutum kawai zuciyar zuciya ce ta shaidan amma gangan jikin gangan jiki ne na mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fayyace mana bayani filla filla dake dake cewar mutanen nan a cikin mu suke mutanen nan yadda muke magana haka suke magana yadda muke cewa nan ce alƙiblar mu haka suke cewa nan ce alƙiblar mu yadda muke sallah haka muke sallah amma kuma ga su kiran mutane suke ala abuwa bi jahannama ma ga dole a tsaya kenan ai bayani don a cakuɗa yake a cakuɗa ake a hautsina ake ba arna ba ne ba kafirai ba ne a cikin muski nasallahu salamatu wal afiya wallahi ba karamin aiki ba ne kuma ka lura duk wani wanda ke da wata bidi'a mu mukaffira kamar yadda muke magana jiya wata bidi'a ta tashin hankali duk irin su ne za ka ji shi raɗau raɗau in ma aka wani abin nan yadda kake mukaddima haka yake mukaddima yadda kake inna alhamdulillah haka yake inda alhamdulillah yadda kake kiran kitabu suna sai kira kitabu da haka wallahi tallahi akwai hasaran gaske kuma babban abin da zai fitar da mutane akan wannan wallahi bai huce karatu tsabtatacce ba a gaban malamai da suke rabbaniyun walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab ko bima kuntum tadrusun shine abin da zai fitar da mutane ba zai fitar da mutum wannan sarƙaƙiyar ba ya je ya so littafai da kansa ya kula ɗaki yana karantawa in ake wasa ma sai ya daɗa ba ciki don duk wata bidiya da ke kaɗawa ta da ta yanzu ba ta rasa littafai a ƙasa suna na arkuci amma in a gaban malam yake karatu malam ne zai dinga ishraf zai dinga supervisor nashi ya sai littafi kaza ya sai littafi kaza ya sai littafi kaza ka waɗannan su ne al'amura su ne kuma abin da zai fitar da mutum ya tsaya ya yi karatu a gaban malamin da yake rabbani ne malami ne da zai dora shi a tabarki na Allah zai dora shi a tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bi karatu sannu a hankali ya hada da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ala dinik thabbit qulubana ala ta'atika wallahi waɗannan addu'o'i su ne abin da za su tsere da mutum ultu sai na ce in ji Hudhaifa ibn Yaman ya rasulullah ya ma'aikin Allah mata amurni in adraktu zalik ya ma'aikin Allah me zaka umarce ni in na samu kaina irin wannan lokaci na san abin da kowa zai ce kenan qal sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce talzamu jama'atal musulmi na imama za ka lizimci abinda al'umman musulmi suke a kai za ka lizimci abinda al'umman musulmai suke a kai da su da jagoransu wannan shi abin abinda za ka lizimta duk waɗanda suke kira zuwa ga tafarkin musulunci kamar yadda ibn hajar ya kawo maganganu akan waɗannan wanda yake musulunci tsantsa su za ka lizimta wannan ne mafita kan wannan qultu sai ya ce fa in lam yakul jama'a in kuma ba su da jama'a fa ma'ana ba mutum biyu uku bane fa duk awar a tarwatsake wala imam kuma ba su da wani mutum guda da yake jagorantar su yake dora sa kan tabarki na daidai kenan babu khalifa qal sai manzo Allah ya ce fa atazil tilkal firqa kullaha ka nisanci dukkan waɗannan ƙungiyoyin duka ke watsi da su walau an ta'abba ala asali shajara menene al'abdu shine gatsar abu ba abu alaiha bin nawajis ka nisanci mutane ka nisance su duka walau an ta'abba ko da ko nisanta ya kai na zaka kafa haƙoranka ne ala asali shajara a jijiyoyin bishiya ko da za ka ce ka gatsa bishiya ne wani yana janka kai kuma bayan kari karin gobe bishiyar ka kafa mata hakora sai dai a ita ja kai ba za ka bi jama'a ba ba za ka bi wannan ƙungiyoyin gaba ɗaya hatta ya ce kalmautu har mutuwa ta zo maka wa anta ala zalik kana kan wannan hali kulurafa irin irin bayanai da wannan hadisi ya wasa wanda yake kamar da bayani zai zo nan gaba a yanzu haka ba a gobe ba balle a kai ga cibi ko shekaran cibi an kai fa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta shekara 24 shekara 23 da ransa sahabbai suka dora almajiran suka dora almajiran almajiran suka dora ya kai yanzu shi ake gani ba ko shi ake gani ba daidai ba abinda aka kyankyasa nan da shekara 200 da suka wuce baya ko shekara 300 shi ake gani a tiyi asali ma an kai magana ka ce ba addini ne a ce kana fada da abin da yake addini ibn hajar da ya kawo wannan hadisin sai ce za mu ɗauki darussa a ciki da yawa daga cikin darussan da za mu ɗauka zammu man ja'ala lid-dini aslan khilafil kitabi wa sunna waj'alahu ma far'an lidhalika alladhi ibtada'u yace na farko za ku fahimci cewa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya zargi dukkanin waɗanda suka sanya wani abu daban ba ƙur'ani da hadisi ba a matsayin shi ne asali na shari'a suka sanya ƙur'ani da hadisi su rassa ne na shari'a ba su ne asali ba abin da zai fito maka da wannan za ga akwai ma'amda suka raba addini gida biyu sun raba addini gida biyu akwai abin da yake alhaƙiƙa akwai abin da yake a shari'a wani jina da ke ko haƙiƙa shine abin da khawasul khawas suka sani khawasul khawas abin da suka sani ne shari'a amma haƙiƙa abin da khawasul khawas suka sani shine haƙiƙa wannan ba kowa ya sani ba amma gama garin mutane su abin da suka sani shine shari'a sai suka raba addini gida biyu to da suka raba addini gida biyu a cikin wannan raban da suka yi wanne ne Allah ta'ala ya turo manzon Allah da shi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha kenan haƙaƙin su su je can da yesu ga yesu ya Allah ta'ala ya raba al'ummar musulmi ne to duk da dabara ce na a tarwatsa addini a rikita addini a sanya mashi abubuwan da ba sa ciki har ba ga wani ya tsaya mashi ya rasa ne zai dauka ya hayyare baki daya wai in an magana ya ce malamai suna ta buga shi shi ya shiga filin ya zama bal Allah ta'ala ya tsare ibn hajar ya ci gaba da cewa ya ce wa fihi a wannan hadisa akwai wujubu raddul batil wajibi ne a tashi ayi watsi da duk abin da yake barna wa kullu ma khalafa al-hadi nabawi a tashi ai watsi da duk abin da ya saba ma shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba ma shiriyar manzo Allah wallahi ka tashi kai watsi da shi walau qalahu man qalahu rafi'un aw wadi' ko da ko wanda ya faɗi wannan babba ne a cikin mutane ko kuma mutane ba sa ganin shi da girma ko suna ganin shi da girma dole a tashi ba zatansa za a kalla ba shari'a za a kalla don a kare ta zaka ba magana a ce kai wani ne fiye faɗa billahi allazi la ilaha illa huwa duk girman sa in ya samu qur'ani da hadisi dole a tashi a taka mishi birki kuma wannan duk girman nashi fa a cikin gari ne ake wannan wannan jina da ke ko amma an riga an sani a jami'o'i ba abin da ya shafe su da duk girman sa in dai a jami'o'i ne duk girman sa in ya rubuta project akan masters ko akan degree kai ko ko project ya rubuta na cikin aji ba abin da ya same su da digirmansa abin da ya shafe su yi ne dalilai da zai bada kola ciki saboda a cikin gari ne ake ganin mutum a ce duk girma shi in yaje inda ake baga kolin karatu ba abin da ya sha ba abin da ya dame su kawai hujjojin da ya baje hujjojin da ya kawo dalilai kwarara su zai kawo ya kare kansa ba wai kawai girmansa shine dalili ba a wayar muslim shine ma'anar waza da muslim imam muslim ya kara akan wannan thumma maza sannan ya rasulallah bayan wannan sai mai kuma qal sai manzo Allah ya ce thumma yakhruju dajjal sannan kuma sai juje ne fito kaga masifa ta yi masifa kenan ad an ce da shi adajal ne ma'ana kazzab tintirin makareci ma'ahu naharun wa na a tare da shi lokacin da juje ne fito akwai ruwa shine nahar akwai ƙorama wa kuma akwai wuta tare da shi abubuwa nawa kenan biyu zai kirayi mutane da wannan wanda ya imani da shi sai ya sanya shi a nahar ɗansa wanda ya kafirce masa ya kafirce ma jutal sai ya sanya shi a wutarsa shi ana sallama ya ce fa man kafi na narihi duk wanda ya afka ma wutar jujal wajaba ajru to wannan ladan shi ya cika ya samu aljanna wa hutta anhu wisru an yafe mihi zunubansa duk wanda ya afka wutar jujal wa man waqa fi nahrihi duk wanda ya afka cikin abin nan koramar jujan da ake ganin ta ido kamar rahama kamar aljanna wajaba misru to kuma laifinsa ya rinjayi alkhairinsa wa hutta ajru ladan shi gaba daya ya malale ladan shi gaba daya ya kwadan ya bashi da wani lada sai tsantsar zunubi din saboda kamar yadda na faɗa muku zai zo da aljanna ga ta a fili ana gani da abin da ke ciki ga kuma wuta ya ce duk wanda ya imani da yi zai sanya shi a cikin aljannarsa ashe wannan aljanna ita ce wutar duk wanda ya saba mushi zai tsoma shi zai tsinda mai a cikin wutarsa a daidai wannan lokaci zai haɗu da wani ya ce da shi shi bai imani da shi ba bayan bai imani da shi ba sai jujal ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma sai ya rayar da shi sai ce a yanzu ne ma na damsu da cewar kai ne jujal da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mana bayanin ka taba imani da kai ba wato abin da ya shafi jujal ba karamar magana ba ce annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tun da safe tun da dagawar hantsi ya fara magana akan jujal har rana ta yi har azhar ta yi yana magana kan jujal ya sauko isan azhar ya sake dorawa yana magana kan jujal asma kawar abu kawar aisha radiyallahu anha take cewa wallahi mun ɗauka jujal yana nan cikin ramar da ake shukawa a cikin gidaje za mu ga kaman ya fito da rasulullah mai mana bayanansa zai fito tsakar rani kamar irin wannan lokaci da ake ciki ya umarci sama ta ruwa ta yi ruwa ya umarci ƙasa ta fitar da tsirai ta fitar da tsirai a gan mutum jimar shi bin karama zalla sai ya bi jujar a matsayi ba karama fa in dai ba zai duba ya ga daga waye abin ya bayyana ba in dai zai bi inna rubutu wallahi tallahi zai bi jujal ba tare da ya sani ba da sunan bin karama daga jujal ba karamin masifa bane Allah ta'ala ya tsare mana bishararsa shi ba fitar da jujal hatta wanda ya mutu ba bai tsira ba wai kar mutum ya ce ya mutu a'a kawai ka nemi tsari daga fitinatul masihid dajjal isa a mu ya karantar cikin abin da ake roƙon tsari da shi neman tsari tun a cikin sallah mutum ya nemi tsari Allah ta'ala ya kare shi daga jujal qultu sai na ce summa maza sannan kuma sai ne qal sai rasul mai ce hiya ƙiyamun sa'a daga nan kuma shi ne tashi alkiyama da yanzu kuma ba wani abu da tun daga jujal sai saukar annabi isa alaihi salatu wasalam jujal zai karaɗe duniya cikin kwanaki arba'in shi yasa wasu suke ta kokarin bankara hadisan jujal a ci ta ba wani abu bane ai ai shine wannan rediyon ai yana can wata uwa duniya yana magana kai kuma kana nan kana ji to wancan magana da ake yi daga can da ake yi ta zuwa su tana kwana arba'in kafin ta zo ba ta kwana arba'in wasu yake karkatar da jujal din domin in ka lura da kyau za ga shi ma kamar wani ejen ne na jujal din in ka tsaya da kyau ka duba hadisan jujal da ɓarnar da jujal zai yi za ga shi ma wakilin sani ne ejen din shi ne to sai yake so ya kokari ya kautar da hadisan jujal zuwa ga wata halitta a ce su ne rediyo su ne tv a shi ne ma jujal din ko kuma su ne manya manyan wakilan su Allah ta'ala ya tsare mu domin abin da zai nuna maka haka dubi irin da'awar da mutane suke ba ko kusa ba a dora mutane akan girman Allah ba a dora mutane akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum wai ya rantse da Allah akan ƙarya wallahi ba komai bane a wurin sa amma ya rantse da wani sa wallahi ba zai rantse ba akan ba zai rantsi a kan ƙarya ba saboda yana ganin girmansa wa ƙala abu aliya ta'allamu al-islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an wa alaykum bi sirati al-mustaqim fa innahu al-islam wa la taharrafu an sirati yamina wala shimala wa bi sunnati nabiyyikum sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wa iyyakum wa ahwa intaha wa qala abul yana cikin manya manyan almajiran abdullahi ibn mas'ud ake na tabi'i ne kuma ka makarantar da yayi karatu makarantar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud kuma yana cikin manya manyan almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama haka karatun yake kai waye biya maka shi din waye biya mai shi din waye biya mai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da zarar ya ce ina ai shi ba shi da malami yana ganin wannan kamar karama ce to sai dai a kasuwar jahili da zaran ya ce ba shi da malamai to kwashe kayan ka bar wurin billahi alladhi la ilaha illa huwa rubtawa da kuzi. zai ai wallahi mafulul ala ka fito da ka daga nan garin za zaka tafi Abuja ko zaka tafi Kano ko zaka tafi Lagos sai ga wata mota ta iso direban yana cewa mutum daya ni kan alhamdulillah ba wanda ya taba koya min mota ai shi ya koya da kanshi zaka je kuma kai ne mutum da zaka je mata kaka ciki ce anya shi ya koya da kansa ko kuma a'a ya ce benin yanzu ai yanzu da turanci aka rubuta littafai littafan turanci littafan likitanci da unguwar zoma da waye duk an rubuta saboda ka shi kuma daman ya je ya yi digiri na eh, digiri na biyu digirin girgir duk akan abin da ya shafi ingilishi zalla turanci zalla sai ya je so littafan likitanci duka da aka rubuta da turanci sai zai kulla ɗakinsa sai ya karance su duka sai ce ayyanzu zai fara allura ne alhamdulillah za ka ba shi ka bai iya turancin ba ne ba ma sai da digiri ma a turanci ba tukunna sannan ya je so waɗannan ina ce yaren wannan daban yaren turanci daban to amma ya za ka ga mutane a addini an mai da addini sakaka kowa ma zai iya faɗa sai ka ga mutum ba shi da alaƙa da addini kwata-kwata kwata-kwata ba shi da alaƙa da addini daga alabta kafa zuwa nasi ya karanta maka shi babu ya yabo babu fallasa ba zai iya ba na faɗa muku wannan arba wani hadisi ya karanta maka hadisin farko ba zai iya karanta maka bakin ba sai dai idan an yi transliteration wanda yake haramun ne a rubuta qur'ani da shi a rubuta qur'ani da harufan boko ba wani sai dai ya karanta waɗannan yayin abin nan ko kuma shine zai zo shi ma yana da dama ya magana akan abin da ya shafa addini saboda addini wannan abin a ƙasa yake kawai abu da ala yake cewa ta'allamul islam ku tsaya ku koyi ku san menene musulunci kenan musulunci koyon shi ake yi mutum ba ta yi zai ce ai gidan su duk musulmai bane ce shi musulmi ne baban shi musulmi ne kakan shi musulmi ne kakan kakan shi musulmi ne saboda kashe ba sai ya tsaya ya koyi musulunci ba sai ya zama dan gargajiya kenan musulunci tsayawa ake a koye shi fa idza ta'allamtumuhu idan kuka tsaya kuka san musulunci fala targhabu an kar ku kauda kai daga musulunci kada ku kayyaci musulunci wa alaikum bi siratul mustaqim na ka ku ku riki na umartar ku da ku riki as-siratul mustaqim tafarkin nan mai kakke fa innahu al-islam shine fa musulunci eh da siratul mustaqim ba shine musulunci wala taharrafu an sirati kada ku abin nan kada ku karkace ma wannan hanyar da kuke akai yaminan kada ku dan yi dama kadan wala shimalan kada ku dan yi hagu kaɗan ku miƙe shi sambaɗas wa alaikum bi sunnati kuma sallallahu alaihi wasallam kuma ina umarta ku da ku rike sunnar annabinku muhammad sallallahu alaihi wasallama wa iyyakum wa hadhihi ahwa ka hejinku ku kiyayi waɗannan rikita rikitar waɗannan soye-soyen zuciya duk wata ƙungiya za ka ga akan son zuciya ta abin Abinda zai nuna maka haka abubuwa da zai nuna abubuwa da yawa za su nuna maka haka ka dubi na mun faɗa a darussan da muke cikin alaƙirar tahawiyya cewa ko dai a jingina mutum wannan ɗariƙar zuwa ga aikin ɗariƙar aikin ƙungiyar ko kuma zuwa ga shehin ƙungiyar haka ne kuma haka bane wa zai bi misali ɗaya a cikin waɗannan guda biyu mhm. kamar tijjahiyya wai ba zai iya cewa tijjaniya ba don ya sa sunan shi a ciki isa ya ce kamar tijjaniya an jingina ta ne zuwa ga shehin dariƙa kuna jina da kyau ko to za ka ga in ka ɗauki shekarun shek ahmad tijjani daga nan baya za ka ga ya rayu ne a wani lokaci da musulunci ya yi shekaru masu tarin yawa ya yi shekaru dubu sannan shi kuma aka haife shi kuna na da kyau ko to tambayar ita ce waɗanda suka rasu da ba su san wannan ba su kuma ya addinin su ya kasance eh addinin su yayi ko bai ba to tunda addinin su yayi kenan mu ma muna kan addinin su ba sai mun hada da wani shi ba to haka za ga za ga addinin musulunci tsantsar addinin musulunci ya riga ya rigayi shehin wannan ɗarikar ko ya riga ya rigayi aikin wannan ɗarikar sabanin sunna wacce anan salama ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir so da ko da mace yana tutiyar sunna sai mu ce abin da ka faɗa ko abin da ka aikata ba sunna bane kun gane wannan da ke ko in kuma ba wata sunna ta daban kamar da malam ya faɗa yake da awa akai ba da ka sunna ita ce mai kakkiyar sunna shi za kuma duk mutumin da yake kokarin kwatanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ce mai wuri kaza yayi kuskure sai ya ga ya wuri kaza yayi daidai sai ga ya roki Allah ta'ala muwafaqa akai قال رحمه الله عز وجل تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجل واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقولي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقولي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والدراس عنها في غفلة وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال ويظنها في قوم كانوا فبانوا آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينزل مكة سوا مغانا شمي أن يواكا أتكون وانا لتابي نفضل الإسلام يتي تأمل كلام أبي العالية باوان الله كسيا كي كراتن تانسو كفهمتما غنر أبو العالية لنا da ya ce ta'allamul islam فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم هذه الأهواء فيتيجي مغانا أبو العالية با ما لا يتي كسيا كي كراتون تالا سوكا فهمتيتا هذا وانا مغانا تاشي ما أجلا كاي باك أنا مغانا بجي ما أجلا باك أنا مغانا بجي دون ما تي التعجبية wa'arif zamanahu alladhi yuhdhar fi min al kuma ka tsaya ka fahimci zamanin da ake tsoratar da bin son zuciya wani zamani ne yanzu ne ba ku yanzu bane allati man ittabaha san zuciyar da duk wanda ya bita faqad raghiba an al-islam yayi watsi da musulunci wa tafsir al-islam bi sunna kuma ka dubi yadda abul aliya ya fassara musulunci da cewa shine sunna dan ce fa innahu islam kun gane ko sai kuma ce wa alaikum bi sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallama sai fasarar musulunci da shine sunna kamar yadda muka yi a sharhu sunna kenan wa khafihi da kuma yadda abul aliya yake jin tsoro ala a'lami tabi'in ga manya manyan tabi'ai fatattun tabi'ai wa ulama'ihim da manya manyan malaman su min al-khuruj an sunna idan suke jin tsoron fita daga sunna walkitab da barin wa alkur'ani mai girma in ka tsaya ka lura ka tsaya kai karatun tarin su ka gane haka ya tabayyan laka ma'ana qaulihi ta'ala to lalle ilalla fassara faɗin Allah ta'ala zai fito maka fili da Allah ta'ala ce iz na lahu ko aslim lokacin da Allah ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim ka sallama baki ɗaya al sai ce aslamtu rabbil alamin na sallama na mika waya ga ubangijin halittu baki ɗaya kullum ana cewa mi kauya mi kauya kamar ya mi kauya ko ba kamar ke faɗa ba ka taɓa lura ka dawo cikin hayyacinka lokacin da wanda iso rago ya so shi sawawar ragon layya ne ko ragon suna ne yadda isa sa mashi igiya a wuya inda ya jashi ba na yake tafiya ba kun lura da kyau ko kuma shi zai jashi gabas ne ragon kuma iyamma ba dole isallama mashi ba to haka ake bukata za ka sallama ne baki daya sai inda musulunci ya ce ma ka yi nan za ka yi inda ya ce ka bari nan za ka bari shine kawai ba ka da wani naka kwata-kwata ba ka da al'adarka ba ka da wasu ɗabi'unka wato ai hali na ne wannan kowa ya sani babu shi a musulunci za ka tsaya ne musulunci ya hululi ya shiga cikinka gaba ɗaya ya zama da shi ke juya ka shi ke juya ɓargonka da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa wasa biha ibrahimu bani kuma annabi tsira da aminci annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yayi wasici da ita ga yayansa wa yaqub haka na annabi yaqub yayi wasici da ita ga yayansa da me shi ya gabata in qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbi al'alami sai kuma wannan kalmar aslamtu aslamtu rabbi rabbil alamin ita ce wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya annabi yaqub haka ya tare yayansa fa wallahi ba wai wasiya ka tsaya ke musu wasiya sosai da sosai ba wai wasiya za ka yi wasiya wani a bashi kaza wani a bashi kaza ba ita ce ta farko ba ita ce ta ƙarshe a babu wasiya wasiya ta farko da za ka yi ma 'ya'yanka za ka tara su ne ka ce ya bani ya ku 'ya'yana inna Allah astafa lakum dina Allah ya zaba muku addini garau fari ne kar fari ne tas fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi kada ku kuskura ku wata dariƙa kar ku kuskura ku wata hizb kar ku kuskura ku wata shi'anci tsantsar musulunci shi za ku yi wannan ita ce wasiyar da annabi ibrahim ya tare 'ya'yansa ya musu ita ce wasiyar da annabi yaqub ya tare 'ya'yansa ya yi musu ya jaddada musu musulunci akan shi ya rayu akan su kuma yake fatan su masu rayu to sannan sai ka lissafo ana bin ka bashi ana kaza ana kaza ana kaza in ka gammala to kuma abu kaza a bawa ni a bawa ni a bawa ni kada so ga yadda za ka dai wasiya kada ka kuskura ka mutu mutanen ka sai maka kuka yawa dan duk wanda ya mutu aka yi mishi kuka Allah ta'ala zai tsantsana mishi azaba saboda kukan da ake mishi sai malamai suka ce to amma ya ba shi ya kukan ba sai suka ce ya san za a yi kukan da ya bai hada ba duk wanda ya san a kabilarsu ko a gidansu za a mai kuka in ya mutu to tun yana da rai billahi lazi la ilaha ya tara su ya ce to kun gani in na mutu karku min kuka kada wanda ya kuskure imin kuka kada wanda ya kuskure ya wage bakinsa duk wanda ya yi a kwandon shi babu ruwana na barranta da shi ce a'a ba haka bane ka ce haka ne ina faɗa muku abin da yake tsantsar gaskiya ne kun bai wannan da ke ko kuma a daidai haka kuma nake faɗa muku abin da yake kar wanda yi kuka ka ina fata mun kai ne gaskiya ne قال وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم duk wanda ya kau da kai ga barin addinin annabi ibrahim ko babu wanda zai kau da kai ya bar addinin annabi ibrahim illa man safi a nafsa sai wanda ya wawantar da kansa in ba kuma tabi mun yi magana akan rahiba a darussan baya cewar rahiba tana da halaye guda biyu ko dai fi ta biyo ta ko an ta biyo ta kuna jina da ke ko idan fi ta biyo ragiba tana nuna kwaɗayi wallahi arghab fil amr ina san al'amarin kenan idan an ta biyo ta wallahi arghabu an al'amr ba na san shi kenan tsora ka sai ga tasirin kaga tasirin hurful jar tsora ka wa man yarghabu an millati ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim saboda an ta biyo shi illa man safiya nafsa sai wanda ya mamantar da kanshi aka ga shi ne wacce hadisin ko wa man rakhiba an sunnati wa laysa minni qala rahimahullah wa wa hadhihi al-usul da makamantar irin waɗannan abubuwan da suke jigajigai alkibar manya allati hiya al usul wanda yake su ne asali na ma abin da yake amsa sunan asali duk wanda ya tsaya ya lura da su wannan su an hafi gafla amma mutane fa gaba ɗaya sai daga sun rafkana su ma ba anan yake ba haka ake kuma haka ake ba mutane kwata-kwata ba a magana tauhidi wani mutum ya je ya faɗi kafirci sai ga kwata-kwata ba a ba a damu ba kai ka zo ka ce kafirci ne sai a ce kana kafirtar da mutane shi ba za a mai faɗa ba din da kaga jita jita kenan da ake faɗa a ce wai wannan faifan tsiyan da ya fito wai ahli sunna ne suka yi suke kaba musu yadda ahli sunna suka tsine amma abin su ma su fito tsine mishi mana ba shi kenan ba ɗaya kenan na biyu kuma wani ke cewa ai shehi ya ce wannan abin ba daidai bane muka ce a'a a naɓo magana shehin a dinga turawa a wuri kowa ya ce ba shi zai naƙalto mana wani ya ce ba kuma mai ci jumla ta da kyau duk wanda ya Allah wadai da maganar ya fito a kafafen yada labarai ko kuma ya yi Allah wadai a cikin a naɗa a dinga tuttura wa mutane masu cewar manyan su sun yi Allah wadai da shi amma wai wani ya dauko ya ce ai wani ya ce bai kyauta ba a'a bai ba sai mun ji da kunnan ko ba kai ba wannan ai sai sai da aka ji ne sannan ai ba jita jita aka ji ba saboda haka ba za su kawo mana jita-jita kowa a yadda ba ah! mutane sun gafala wallahi mutane a gafala suke kai ya kai magana fa yanzu wai karatu mutum ba zai yi karatu ba tukunna tun tashin farko sai ya ga in ya gama zai samu aiki saboda tsawagen rafkana shi ba zai yi karatun ba ma don ya cire kan jahilci to wannan kuma yasa mutane suke ta rasa aiki din in ba haka ba duk karatun da zaka ka je ka yi shi a matsayin shi na karatu kawai ka je ka yi shi a matsayin shi na karatu zaka cire maka kanka jahilci sai Allah ta'ala ya kawo maka buɗe ta wannan amma shi yana ta kulashin ya za'i ya samu aiki sai ga ba abin da ya samu kuma nasu Allah salamata wa lafiya balle addinin musulunci shi karatun addini ma kwata kwata ma mutane ba sa yi in yaro ya samu aka tuttura shi aka tuttura shi aka tuttura shi yayi walima sai ka zai to ba kai walima ba kuma tunda kai walima to kuma me yana zuwa makaranta ka ji ba wanda yi walima fa ba shi da bambanci ba da dan primary school fa wala yace wa bi ma'rifatihi tasallu waɗannan abubuwa ya tabayyanu ma'ani al-ahadisi fi hadha al ma'anar hadisai masu tarin yawa a wannan babi da muke magana zai fito fili wa ha da makamantansu wa mal insanu allazi yaqra'uha amma mutumin da ke karanta waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi wa ashbaha da makamantansu fa huwa aminu shi yana natse mutma'innun hankali shi kwance annaha la tanaluhu cewa ai waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin ba da shi take ba wasu aka yi mayarfe na wasu ne babu ruwan shi waya zunnuha annaha waya zunnuha fi qaumi yana zaton su a wasu mutane ne kanu babanu sun kasance an riga an su da aminun makarallah wannan ya amince ma azabar Allah fala ya'manu makarallah ba wanda ke amince ma azabar Allah kuwa illa alqawmul khasirun sai waɗanda suke asararru su su sai shirya ma azabar Allah madaukakin sarki kenan wannan malam ya fasa baki sosai da sosai kada mutum a kuskura ai karatu ya ce ya ga kamar da wasu ake ba da shi ake ba wasu Allah salamatu lafiya sai hadisin karshe wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والنسائي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud ubangiji subhanahu wataala ya kara mishi yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta da karatun ibnu ummi abd shi da karatun abdullahi ibn mas'ud shi ne wanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya karanta mishi qur'ani la ilaha illallah abdullahi da masori ya ce khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi khatta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ja mana layi hakikanin ja da ya ja layi haka a miƙe sun maƙal sannan sai manzan Allah ya ce haza sabilullah wannan zanen da ko ganshi na a miƙe ɗin nan shine hanyar Allah ku duba iya karanta wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta a ya karanta da baki sai da ya ja sai da ya fito da su a ƙasa sai da ya ja musu layi haka da ya ja shi haka musu Abdullahi bin Mas'ud ne kar ya karatu ga wai ɗaliban ka sai riga sun gane a'a kai musu shi dalla dalla da kowa zai gane na kusa na nesa da ran sallama yayi haka sun ma khata khututan sannan sai kuma ya ja layi an yaminihi a gefen wannan miƙaƙƙen layin da ya yi wa an shimalihi kuma ya ja wasu layuka a hagu wannan ya ja wasu a dama ya ja wasu a hagu shi wannan miƙaƙƙen layin yana ina kenan yana tsakiya ai ba kuma ta matuƙa zuwa da shi na sun maƙal tsara salama ya ce bayan ya faɗa ma wannan miƙaƙƙen ya ce haza sabilullah sannan sai ya duba sai nuna waɗannan na gefe-gefen da ya ja da wanne ya ja a gefen dama da wanne ya ja a gefen hagu ya ce su subulun waɗannan hanyoyi ne na barna barnatattun hanyoyi ne ala kulli sabilin akan kowace hanya ɗaya min ha shaitanun akwai shaidani a kai yadda ila ya da yake kiran mutane zuwa gare ta yana ku taho ku taho shikenan kaga ya saki wannan mai kakiyar yana ji kyau ya je ya kama wata can kai da kake tafiya akan mai kankiyar shi kuma yana can gefe yana kiranka ba da mun karanta hadisin du'atu ala abwabi nama ba shi kuma wallahi ka duba da kyau shi yasa in dai kana so ke ma mutane alkhairi ka kira mutane zuwa ga tsantsar abinda manzo Allah sallallahu ya karanta da shi wallahi tallahi kar ka kira mutane zuwa kungiyarka kar ka kira mutane zuwa ga dariƙa ka kuma zahabarka za ka bata ka lokaci ka bata musu lokaci ka dora su akan asalin karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama wannan shi zai sa su girmama ka amma ka ce a ai ba za su gane manzan Allah ba ba za su gane falalai ba sai sun gane ka to ranar da suka fahimci sunna fa yasa kuke ganin duk ranar da waɗansu suka fahimci sunna kuna taro su kuna kai musu uzuri yana ina babu uzuri don wallahi sun cuce shekara talatin baya sun cuce shekara ashirin kai kana lallafa kana yayyafa mushi ruwa shi kuma yana da daukar zafi shi yasa wallahi in dai gaskiya ce karantar da mutum duk ranar da mutum ya gano ka karantar da shi barna billahi na ilaha illa huwa kana cikin waɗanda zai dinga ganin ka cuce su ka bata mashi rayuwa bai ake ciki kuma ka duba duk mukamin da mutum ya kai a har yanzu yana iya tuna cikin malaman shi na firamare a wanda yake ya tsaya ya karantar da shi sosai bayan yanzu fa yana jami'a kuma ya gama jami'a amma yana jin cikin malaman shi da yi wallahi a wanda ya taimaka mishi a wanda ya tsaya ya koya mishi iri kaza har yanzu wannan abin yana tare da shi haka ne kuma haka bane wallahi haka rayuwar take Allah ta'ala ya tsare wa qara da Abdullahi dan Mas'udi sai Abdullahi dan Mas'udi ya ce Annabi sallallahu alaihi mana wannan layi ga miƙaƙƙe guda ga wasu kuma yan kuci-kuci a gefen dama da wasu a gefen hagu karke mamaki a ce a gefen dama dama shaidan ya faɗa wala annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri ya ce zai zo musu ta dama malaman tafsiri sun tafi akan cewar zuwa ta dama shine shaidan ya zo musu da sunan addini shi wancan an tura shi gidan gidan disco kawai an riga an kura rediyo din tsalle kawai ake ana ta kurɓa giya ita kanta rediyo an gama ƙure ta baya jin abin da ake faɗa kawai ihu yake yana ta abin nan aga wannan an gama da shi shi kuma wata saboda tsabagen fitsara wando biyu ya sa ɗaya a sama ɗaya kuma ya zazzago shi zuwa cinya wannan wannan fitsararre ne ya ga wata sarka kamar arne ya kafa a wuya duk wata alama da ke nuna arne ne ya riga gama bayyanar da su a jikinsa wasu da samarin unguwa su ne lalatattun unguwa Allah ta'ala ya tsare to amma akwai wanda yake shi ustaz ne shi dan shi kaga duk waɗancan tahagoyi zai ke musu ko to a wanda yake shaidan ta ba dai sunan ka ibada ba ba sunan ka ibada ba sai ya zo maka kuma duk ba ta nan ne shaidan ya dawo su ba daga nan daga zikiri kaɗan kaɗan daman zikirin tun na farko ba na Allah maɗaukin sarki ba ne da aka fara kuma sai aka fara na ruhanai aka fara kuma kiran aljanu da sauransu duk da can ta bare musu Allah ta'ala ya shirye da mu da su wa qara wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u sai nan tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da ya karanta sai kuma ya ce wa anna haza shirafi da ya ja layin kenan sai ce lalle kuma wannan shine tafarki na mustaqiman miƙaƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyin na gefe gefe da ake kawo su ko ne a kokarin jona shi da musulunci hanyoyin jonawa kuma da yawa wannan a ce ai jika ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka ta aka aka jingino wannan kuma haka dai kowanne ake jona shi duk wata hanya sai aka shiranu suka fada suka ce kunna taraika idada sun kasance ɗariƙu ne mabambanta Allah ta'ala ce Allah suka kamo ala ɗariƙa da sun daidaito akan tafarki guda la su ɗanahu ma'an ghadaka amma da suka zama ƙwararra ƙidada sai suka zama tabbadaddu kenan Allah ta'ala ya tsare mu baki da wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi mabambanta fatafarraqa bikum an sabili sai waɗannan hanyoyin su raba ku daga barin tafarki na zalikum wasakum bihi waɗancan bayanai wasici ne da ubangiji subhanahu wataala yake muku da su la'allakum tattaqun dan wannan ya sa ku tsoron Allah madaukakin sarki wannan hadisi ne ibn mas'ud rawahu ahmad wa nasa'i imam ahmad da imam nasa'i sune suka rawaito subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk